Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bam da wani ɗan ƙunar baƙin wake tayar ya ɓararraka wani masallacin 'yan shi'a tsiraru da ke ciki makil da masu ibada a arewa maso gabashin Pakistan ya hallaka mutane aƙalla shida. baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka. Reshen yankin na wata kungiya mai alaka da ISIS mai kiran kanta kungiyar ISIS shiyar lardin Khorasan ya yi ikirarin kai harin. An kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar Juma'a a wata unguwa mai cunkushe da jama'a a yankin tsakiyar Peshawar, hedkwatar lardin Keba Pantunkwa. Muhammad Asim wani mai magana da yawon asibitin Lady Reading Hospital da ke kusa da wurin ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su. Ya gaya ma manema labarai cewa fiye da goma daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali kuma adadin mace-macen na iya ƙaruwa. Harun Rashid wani babban jami'in 'yan sanda ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwan nan ta kassin kwani baza inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar mali jiya juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati har yanzu ba a san inda wasu sojoji bakwai suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen mondoro wanda ya hada da wata mota makar da bama-bamai a cewar gwamnati an kashe bakwai daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin ba tare da bayyana kowace ce daga cikin ƙungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba da ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida da masu alaƙa da isis duk na aika-aikarsu a yankin na tsakiyar mali mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaƙa masu ra'ayin alka'ida suka kwace arewacin ƙasar mai cike da hamada a shekara ta dubi da goma sha biyu, wanda don haka alatilas ƙasar faransa wadda ta yi ma mali mulkin mallaka ta kai ɗauki ta kore su a shekara ta biye amma tuni mayakan suka sake haɗa kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen ƙasar yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin ƙasashen nijar burkina faso da sauran makwabtan ƙasashe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai eu jiya jama'a inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye ukraine da ta yi yana mai cewa takalo yaƙi da rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki ɗaya bayan wata makamanciyar ganawa da ƙawayen amurka na neto a brussels blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta eu da yake magana da manema labarai gabanin ganawar babban jami'in diflomasiyya din na amurka ya ce abubuwan da mamayar da rasha ta yi ɗin ta jefa cikin haɗari banda ma rayukan 'yan ukraine akwai kuma tsarin zaman lafiya da tsaro da duniya ta shimfiɗa yayin yaƙe-yaƙen duniya biyu wanda shugaban rasha vladimir putin a ta bakinsa ke wa mummunan karan tsaye kulla yomin wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin karachi na ƙasar pakistan ta jefa wani jigo a ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na pashtu kurkukun muddin rai a wadan satin bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce kawo da rabon wani. This one right here is a story about me. Yeah. My name is Amadi. I was born in Kano. I love to sing songs. Sometimes I love to dance like I have a story about a girl that I fall in love with long time ago. Oh, oh, oh. Her name is Mirror. She looks amazing. Chunka Take it till a lot of our I'm blind to love. Deep down we love. Nothing else I'm thinking of except my girl. What goes around is come around. Believe me, I'm not kidding. What goes around is come around. Believe me, I'm not kidding. So back to story about my girl. Well, she's the Juliet, and I am too Romeo. Oh, oh, oh. But let's just say she is the rose, and I am the dirt. My dirt takes no weekend. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya? Lafiya kalwa alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida ya wannan yanayi kuma. Da lafiya kalau wallahi yanayi kuma to alhamdulillah sai godiya <laughs> eh, <laughs> sai an shiga kuma zafi ka ji ana marmarin sanya Allah ya yi mana mai kyau amin sun amin amin Amin, amin. To baba kamar yadda muke ji bakon da muka yi rakiya shi ne dai ya dawo bakon Ahmed Gambo Salman ba? Haka. Yawwa wanda ya bakunci wannan zauren a makon da ya Zauren haka nan ne wallahi. Yawwa kamar yadda muka alkawarta zuwa an jima. Mm. Rashin hirarsa da wakilin Mubaraka Bashir. Inda zai bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a da kuma eh, burorinsu. eh haka ne fa aya wancan mako nan suka datsa tsaya a hira haka yake To ba hmm. ma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu fara hmm. bude wannan babi da sada zumunci. To wannan baba buki ne kan buki za a yi ah. sarauta kuma za a yi aure a rana ɗaya lokaci ɗaya wuri ɗaya kuma. A'a, ah, ah, shi farin cikin ya yi yawa. <laughs> Za a hau dawa kai a kuma. A shafa lalle. Ake cewa ba kama hannun eh, yaro. ba kama hannun yaro ba. Biki ne za a yi bukukuwa ma zan ce ana naɗin sarauta ana kuma aure. Masha Allahu. Haka ne a fadar mai martaba Lamdon gona. To Allah ya sa haka wannan suna. Amin. Gaskiya ni dai ban taba jin ta ba. Gaskiya kila wata babban sarauta ce fa. Sarauta ce. Eh. Tabbas sai dai. Gagaruma. Abin nan ka san kowace masarauta akwai yadda ake kiran sunan. Haka yake. Haka yake. Alhaji Umar Abdulkadir Abdulsalam ne za a daura auren ɗansa Nura Bello Alkali da kuma Zainab Ɗanladi yusuf haram a kuma daidai wannan lokacin kuma a naɗa alhaji ɗanladi yusuf haram sarauta a matsayin sarkin dawaki mai tuta gona za ku mm. yi wannan bikin ne da karfe goma sha ɗaya na safe a fadan shi mai martaba lamda gona da ke mm. titin bauchi a ƙaramar hukumar ako ta jihar gombe najeriya To sai kuma uh, mika gaisuwa fata alheri da barka ga Reverend Haruna Gambo da Mr. Moses John Sutaya domin auren 'ya'yansu Naomi Haruna Gambo da kuma Sutaya Yakubu Musa wanda za a yi a yau dinnan biyar ga watan Maris da karfe goma na safe za a yi kuma uh, bukin ne a majami'ar Christ Active Power Assembly da ke rafin zurfin Bauchi a kuma yi walima a Kafa Zaranda hotel din Zaranda. Har yanzu baba kamar yadda na ce maka ni yau mm. yau masarautu kawai yau eh, yau yau abin da ke eh, na hawan dawakai ne <laughs> eh. na bakunta mm. wato a yau dinnan kuma mai martaba sarkin das alhaji usman bilyamuna usman ne shi kuma shi ne yake domin a su a yau dina a das za a yi naɗin sarautar gimban das na farko alhaji ahmed muhammad wanda za a yi da misalin karfe goma sha ɗaya na safe idan allah ubangiji ya kai mu sai kuma daga das baba zan tsallaka sake komawa jihar gombe Lallai. A fada mai martaba mai kaltungu Alhaji Sale Mohammed, wanda shi kuma ya aure da yarsa a Aishatu Sale Mohammed da angonta Dr. Aliyu Bafayo jiya mm. Juma'a a fadar tasa ta eh, eh, mai kaltungu. To yana ban gajiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin buki da aka yi cikin manyan baki da suka halarci bikin 'yan sannan baba akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa alhaji atiku a lalle lamarin gagarumi ne an yi buki mm. da fatan dukan waɗanda suka halarci wannan buki sun koma gida lafiya amin sama amin Amin. To kamar yadda akan ce wato ana zanen suna kuma ana gidan kabarin wasu wato lokacin da ake bikin duniya aka yi kuma ta lahira. Yawwa, to ni ta bangare na wato ta'aziyya ce guda uku da farko bari mu fara mika ta'aziyya zuwa ga wakilinmu a birnin Legas baban gida Jibrin na rasuwan kadin su Abdullahi Tukura Abdullahi Tukura Kwantakura wanda Allah ya wa rasuwa a garin Kaduna. to kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan jawando na rasuwa alhaji abubakar jawando mahaifin abdulwahab jawando na rediyo marhaba FM da Gaskiya TV da ke Accra wanda za a yi addu'arsa ranar Litinin idan Allah kai mu da kuma ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu Aliko Auta kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato na ta'aziyya da muke masa na Alhaji Alhassan Fulani Gindin Akwati wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. to Allah ji kansu baki ɗaya ya rahamshe su ya kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu tafi. To amin sun amin. To baba bari kuma mu koma ga waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar imel. Bari mm. a musa zumunci ga Honorable Abaidullah Yahaya Kaura, mm. DG Zafa, sai kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau. gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda. da Atiku Bello mai siminti ƙaura sai Mubarak S yaƙi gusau da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa ƙauren na moda sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na boda gaisuwa fata alheri da sata zumunci ga Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Tsoho mai wankin hula. da faruku liman na ƙasa ƙaura na moda sai injiniya sanusi Nasiru Baban Afan da Mahmud Salisu Ƙauren na Moda da kuma ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fata suna cikin ƙoshin lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga bello ishiyaku birin fulani ƙaramar hukumar na faɗa jihar gombe najeriya daga ƙarshe a wannan zangon baba zan miƙa gaisuwar sada zumunci ga garkuwan jama'ar mahangi musa mahangi jihar katsina da fatar an tashi lafiya Amin sabba amin. To sai kuma gaisuwar fatar alkhairi na abar huce eh, da ke cewa zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka mazanmu da matanmu sannan kuma zuwa ga alhaji haruna bibi tarmasuwa da alhaji da malam alhassan na abba lafiya da kuma yahaya mai dan kunne lafiya da kuma alhaji adamu sarkin sangaru mai jiran gado cikin ikon allah da malami kura garin mai noma da alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru ya da dr sa'idu sadi bajigo sako daga asabe alhaji haruna tarmasuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoka To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ko kaɗan. sai sai bako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ƙara ɗiban gaishe gaishen da hannunmu ya kai. mai kaunana da ni da ke soyayya ne ba wani sabi. masoya da dare da ke soyayya ne ba wani sa'i soyayya ki bani dauko ruwa ki bani sha masoya da soyayya ne ba wani sa'i soyayya ki bani ko ruwa ki bani sha soyayya soyayya ne ba wani sa'i san ki na san ki ina san ki sanki ina sanki ina sanki haba barfishi dan Allah barfishi za mu je kadala ta ka kai da sarki ina sanki na sanki ina bato ki wato bari mu gefe mu ba wakilin baraka fili domin sake shigowa da babban bakonmu a wannan zaune. to mafi yawa mawaka da suka ji kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga hmm. wajen iyaye ko abokan hulɗa shin ya naka labarin yake gaskiya batun kalubale zan ce alhamdulillah ni instead of kalubale sai dai in ce ina samun support da soyayya ne ga mutane mutanen gari gaba daya kuma ta bangaren iyaye tunda za ka zauna ka fuskantar da su kuma tunda sun san ka tun kai ba wani ba sai riga sun san halayyarka da sauransu kawai za a baka shawarwari da jan kunne a kan cewa ga iya gurin da za ka tsaya banda kaza da kaza da kaza to kin ga shawarwarin su shine wayanda kullum muke kai da kuma addu'o'insu mm-hmm. lokacin da ka fara iyaye ba su ce a ah, don me za ka yi waka ba ko abokai ga ah, gashi ka yi jigirin ka ya za ka shiga waka ba gaskiya ban samu wannan matsalan ba tun da kin ga idan kika duba kika gani za iya cewa idan matasa suka fara tashi za ki ga kowanne da irin bangaren da suke tafiya mm-hmm. wasu za ki ga irin harkar kwallo ce tunda kin gan kana yi ba wai hana ka za a gida ba kawai za a ce komai a bashi lokacin shi lokacin karatu da sauransu wasu kwallo wasu za ki ga doki wasu waka to gaskiya haka abin yake ni ma kawai ga abokanai na haka suna lokacin waka haka muna zuwa raka su studio so from then dai kawai kuma allah ya nima zan shiga cikin harka sai gano kuma a ciki alhamdulillah To a waƙoƙin turawa ko na 'yan Najeriya da suke turanci wani ne yake birge ka? A waƙoƙin turawa wanda suke birge ni. Kin ga ina son wakar Adele mace ce mm. Adele. sannan kuma ainihin najeriya in dai kai dan najeriya ne kana waka ai kawai kana birge saboda <laughs> kowa ya bar gida ya gida ya bar shi tabbas To um, wani irin nasarori ko alfanu aka samu ta sanadiyar waka? Gaskiya alhamdulillah babban nasara da nan ce na samu kin ga kamar yadda nake gaya miki addu'a wani ya buɗe baki ya ma addu'a ya ce allah kaza allah kaza kin ga wannan ya nasara ce in ba nasara ba ce ba bai san ka ba wanda zai zaya ma wannan addu'a to gaskiya nasarar da na samu mutane soyayyansu da addu'ansu sannan da zaki ga ana kiranka haka biki ka zo ka bada gudunmawarka kin ga wannan ma duk nasarori ne alhamdulillah to ba abin da zan ce da al'umma sai godiya to harka ta waka um, ka iya cewa tun da ka fara an cimma buri eh to gaskiya alhamdulillah ai an cimma burin a stage din da ake yanzu ai alhamdulillah an cimma buri sai dai a tunanin kara matsawa gaba kuma insha Allah amma alhamdulillah to a nan da 'yan shekaru kaɗan ina kake fatan ka kanka gaskiya nan da wasu shekaru ina fatan a ce na je wani matsayi wanda zai zama na cewa eh, zan ce lokacin da zan kai kawai mutum yana da matsala sha Allah zan iya magance mai matsalan haka sannan kuma messages ɗin da nake turawa ta waƙoƙi suna isa to gaskiya na kai lokacin na zan ce to alhamdulillah ne fata na me za a ce wa masoya gaskiya masoya ba abin da zan ce masu sai godiya na gode na gode na gode addu'o'in da suke yi da soyayya ba a banza ba na godiya sosai allah ya saka da alheri soyayya na baki da mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halana ni soyayya nake nema ko me ce zai ki taimaka dan hana ni soyayya na ke nema ko me kin ce baba ka je da ta kaya nan kuma za mu eh mana <laughs> sai kuma kin san wannan masana'antar akwai abubuwa da dama akan fuskanci kalubaloli to amma jajircewan su mutane da ke cikin masana'antar su jajircewa ke taimakawa ana samun yadda ake so. Haka ne to muna godiya ga Salman da ya samu shiga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake shigowa da wani gwanin na gwanaye. Insha Allah. ki gane cewa ni mai son ki ne ban dama ce na suna ba koma ka cewa kena ni dai turi na ki gane cewa ni mai son ki ne dan ni dai gaskiya kina To baba yau ina da labarai gajejjeru guda biyu ina a cikin guda biyun nan wai masu labaran suna cewa a cikin nan wani eh. wani kowa ya fi shirme ne kowa ne ne gwani dai kai in ka ji labarin kai ka yanke hukunci. Mutum zai iya tantance. Labari ne na Fulani guda biyu. Wai ɗaya ba Fulatinin ko? Eh. Ya tafi ne banki yau hmm. canjin tsabar kuɗi ba ba. Yau canjin tsabar kuɗi. Kwandala kwandala. Ka san ka san in ka ɗauki misali ka ɗauki naira dubu. Eh. a cikin takaddun naira dubu za ka saka ta a jihu ba ma wanda ya san ka dauka. Ko kaɗan kuwa. To ka ɗauki naira dubu ɗin nan ba wai za ka canza ta zuwa naira eh, bari mu mai da ita dala don kila za ka fi fahimta kai ka ma san naira ba ba ba. <laughs> Ni ko ka san naira rage daɗe. Ni da ai ba irin wanda ba mu ci ba. Ka ɗauki dala dubu ka canza ta ka kamar da ita dala ba dala ɗari ɗari ba ba hamsin hamsin ba ba eh. ba biyar biyar ba ba ɗaya ɗaya ba. Eh. Ka da su kwandala kwandala wanda a gane mukan ce kwens kwens. To kwens kwens. Eh. Eh. Kuma ne ta kwandala kwandala nan tsaba ba ba. ai mm. in ka ɗauki na dubu goma ka faɗi wanda ya aike ka ko? kai kai kai kai kai to shi ba fulata ne ya je canji aka sa eh. mashi a buhu cib abin da ya fi gane cewa wato yadda yake ganin shi a da yawan nan yana ga kuɗin kamar. Eh yana ganin sun fi auki. Yawwa. Haka. To shi kenan yana ta kiki ya ɗora a baya yana ta ja nauyi ya kama shi nauyi yana cikin haka mm. sai ya yi bari sai eh, kwandala ɗaya ta faɗi. Kwandala ɗaya ta faɗi nan da yake ta faɗi akan kan wurin da yake da kamar ɗan siminti mai ƙarfi sai ta tsara. Eh. ta faɗi ɗaya sai ta gara kawai ta yi gaba ta wuce shi can. haka sai ce a ah, a ah. <laughs> sai ce ayo ashe dama kuna tafiya kuka kyale ni ina ta wahala ina ɗaukan ku sai <laughs> ɗauki buhun kuɗi ga baba ya aje shi a ƙasa ya ce ma haɗu a gida. su gagaro su zo gida su je gida su same shi <laughs> suna tafiya ya ajazi ya ce ku tare da ni a riga to gudan kenan baba gudan mm-hmm. kenan to gudan kuma wai ya je kano ne baba ai kai ka san kano tun da ka san na na'am haka kasan kano gaskiya kano kenan ya shiga kasuwa sai ga yara suna ta sayan alewa auduga ka san alewa auduga ko eh, ni na san wannan alewa dan kai ka san alewa mm, eh hawa sai ya ga alewa <laughs> audiga kala kala ka san akwai za a saka mata kala ta akwai ja akwai eh eh, eh kware kuwa launin daban-daban sai hango alewa auduga kala-kala abin ya ba shi sha'awa ya ba shi mm. <laughs> wadda eh, aka ce wata mai kwadala more yawwa <laughs> mai kwadala more eh. yawwa baba da ya je miƙa kwadalar shi aka ba eh. shi alawa ko da mm. alawa ba ki ka san ita alawa auduga kana sa ta sai ta narki Eh sai ta jarki haka. <laughs> Yanzu ne na mabulata ne da ya sa alawa auduga a baki ta eh. zai ji ta kamar yadda da ake kai ta tauna eh, kila eh, eh irin kabancin ga nan rogo ne oho da ya sa alewa <laughs> wata ga ba ce alewa ta narke sai ce wasu ya ce shegu kanawa <laughs> yanzu har sun fada sai da babu

Eh. Mai canjin kuɗin da ya ce su je su kai kansu su gama a riga. A riga. Ana washe gu masu sai da babu. Eh. <laughs> Wane ne ya buwa da? To dukansu ne da sauki ka gaskiya a shi wannan bai alama ai akwai rashin adalci wuri ce. ka ce babu kana ji dan siga siga dan kuɗi yanzu babu suke saidawa har ta fara sai da babu gaba banza Allah sauke. Na ga malama na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja hmm. da ya za da din. Baba ya ku ba ke riki. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin sokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya. bag.